Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. يوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan namu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da duniyarmu a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro sai kuma shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 madala masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Bismillahirrahmanirrahim. Jama saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. ana ci gaba tattaunawa a birnin Vienna tsakanin tawagar Iran da ta kasashen Turai kan cire mata takunkumi. Masu shigar da kara a kasar Burkina Faso sun bukaci a ɗaure tsohon shugaban kasar saboda kisan Sankara. Said Hassan Nasrullah ya ce Iran ƙasa ce mai karfi da kyawun jagoranci da Amurka ke shakkun fada mata. Ƙungiyar ASU a Najeriya ta bayyana da lanta na shirin sake tsunduma yajin aiki. yanzu kuma ga cikakkun labaran ana ci gaba da tattaunawa a birnin vienna tsakanin tawagar iran da ta kasashen turai kan ce mata takunkumi ali bakiri khan ba mai shiga tsakani na kasar iran ya isa birnin vienna tun a talata domin ci gaba da tattaunawa zagaye na takwas tsakaninsa da kasashen turai guda biyar don cire ma iran takunkumi kuma tuni ya fara ganawa da yuri mora mai kula da siyasar waje na kungiyar tarayyar turai wato eu kuma ana sa ran zai gana da sauran jagororin tawagogin mahalarta taron bayan kwashe mako guda ana tuntubar juna ta diplomasiya tattaunawa zagaye ta takwas na cirewa iran takunkumi ta fara aiki wanda aka fara tun a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata bayan takaitaccen hutu kuma an koma aiki a ranar 7 ga watan Fabrairu da muke ciki tuni dai iran ta sha nana ta cewa duk da cewa amurka ta keta hurumin yarjejeniyar da aka cimma ta gcpoa ya zama wajibi ta dawo cikin tattaunawar ta ɗauke dukkan hankumin da ba halartattu ba da ta kakaba wa ƙasar iran kuma ta cika dukkan alkawarin ta ɗauka a yarjejeniyar a baya bayan nan dai amurka ta sanar da janye takunkumin ta sanya wa iran kan shan nukiliya zaman lafiya a matsayin matakin nuna kyawar niyya na dawa cikin yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta goma sha biyar lamar da iran ta bayyana shi a matsayin na fatar baki kawai don har yanzu bata gani a kasa ba ko a rubuce. masu shigar da kara a kasar burkina faso sun bukaci a ɗaure tsohon shugaban kasar saboda kisan sankara rahotanni da ke fitowa daga kasar burkina faso sun bayyana cewa soji masu shigar da kara sun bukaci ko da ɗaure tsohon shugaban kasar blaise compaore na tsawon shekaru talatin a gidan yari saboda laifin kashe wanda ya gada kuma tsohon shugaban mulkin soji na kasar thomas sankara a shekara ta 1987 an fara gwada shari'ar ce kan zargin kisan bayan da gwamnatin faransa ta amince ta bada rahotannin soji da ke bayani kan yanayin yadda kisan ya afku haka zalika masu shigar da karan sun buƙaci a ɗaure haicin kofando a gidan yari na tsawon shekaru talatin wanda ake zargi da jagorantar zaratan sojoji wajen yin kisan gillan ga tsohon ɗan gwagwarmaya thomas sankara da mukarrabansa guda goma sha biyu har ila yau sun buƙaci a yanke hukuncin zaman gidan yaya na shekaru ashirin ga gilbert dindere babban wanda ake tuhuma a gaban kotu kuma ɗaya daga cikin komandojin soja a lokacin juyin mulki na shekara ta dubu tara da tamanin da bakwai wanda tuni wata kowace yanke masa hukunci na zama gidan yari na shekaru ashirin kan yankurin juyin mulki da bai nasara ba a shekara ta biyar. za ka dai an ɗage ci gaba shari'ar har zuwa watan mayu na wannan shekara da muke ciki sai da san nasrullah ya ce kasar iran kasa ce mai karfi da kyawan jagoranci da amurka ake shakkun fada mata babban janar ɗin kungiyar hezbollah sai da san nasrullah ya faɗi hakan ne a wata yadda gidan talabijin ɗin al'alami da shi inda ya nuna cewa lokacin da imamu Khomeini ya bar birnin paris zuwa filin saukar jiragen sama na kasar tehran shekaru 43 da suka gabata ya kasance lokaci ne masu kima da girma da ake girmamawa ya ce iran a lokacin mulkin sha a lokacin mulkin sarki sha ta kasance gwamnati ce da ke samun goyon bayan amurka kuma akwai masu ba da shawarwari fiye da dubu sittin na amurka a bangarori daban-daban a kasar amma nasarar jun juhal musulunci da aka yi ya kori amurka da isra'ila baki daya daga iran da ƙarshe ya nuna cewa musulunci na asali shine wanda yake tunkarar zalunci da ta'addanci wanda shine abin da amurka ba ta yarda da shi ba kuma amurka tana adawa tsarin musulunci na iran ne saboda tsari ne mai yanci da jagoranci da baya karɓar zalunci da ƙarshe ya ce batun amurka ta kai wa iran hari barazana ce kawai da kuma matsin lamba kan iran domin iran ƙasa ce mai ƙarfi da kyakkyawan jagoranci don haka amurka take tsoron afka mata da yaƙi kuma bata isa ta dakatar da shirin iran na nukiliya da take yi ba. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ASU a Najeriya ta bayyana ilanta na shirin sake tsunduma yajin aiki. Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta bayyana cewa Majalisar zartarwar ƙungiyar za ta gudanar da wani taro a jami'ar Legas a ranakun 12 da 13 na watan Fabrairu da muke ciki domin sake bitar irin matakan da za ta ɗauka kan shirin ta na shiga yajin aiki har sai ba ta gani. ta kara da cewa idan har gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matakin gaggawa kan batun ba to ko shakka babu malam za su yajin aiki na sai ba ta gani ita dai kungiyar asu tana buƙatar gwamnatin tarayya ta yi aiki da jinjin da aka rataba hannu a kai ne a shekarar ta gabata a nasa bangaren shugaban jami'ar jihar kwara dr lawu shehu ya faɗi cewa gwamnati na ƙoƙarin kaucewa aiki na wanda ya a wuyanta ta hanyar sanya ministoci su sa ido kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kai tsakanin su. da ƙarshe za ku cewa haɗin kai tsakanin al'ummar falastinu shine mabuɗin cin nasara kan isra'ila shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya furta hakan ne a lokacin da yake karɓar takardar kama aiki na sabon jakadan falastinu a nan birnin tehran salam zawawi kuma ya bayyana haɗin kai tsakanin dukkan ɓangoren falastinawa a matsayin mabuɗin samun nasara kan watan sahayuniya kuma yin aiki tare shine zai kai ga cimma burin 'yantar da masallacin kudus mai tsarki daga hannun 'yan mamaya ya kara da cewa goyon bayan al'ummar falastinu da kuma 'yantar da masallacin kudus shine babban abin da ke gaban musulmin duniya kuma iran ita ce mai nuna goyon baya ta gaskiya ga al'ummar falastinu da kuma 'yantar da masallacin kudus mai tsarki a nasa a bangaren jakadan na falastinu zawawi ya taya al'ummar iran farin cikin zagayowar cin nasarar juyin halin musulunci a kasar fiye da shekaru arba'in kuma yan jinawa iraniyawa game da goyon bayan falastinawa da suke yi da gaske ya ce muna fatan ganin an samu nasarar kafa a kasar falasinu mai cin gashin kai mai kwata a birnin kudus da zai kai a yi sallah a masallacin kudus din bisa jagorancin jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala aminu ibrahim kiyawa kenan daga da labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leƙa jaridu daga tarayyar najeriya ƙasar sudan da kuma ƙasar masar za mu fara da jaridar leadership ta najeriya wacce take magana kan cewa wata babban kotu a birnin mina na jihar niger ta yanke wa mutane goma sha ɗaya hukuncin kisa dangane da rikicin da aka yi a amfani community na karamar hukumar labun da ke jihar ta niger an yi rikici a jihar ne a shekara ta 2018 sannan an kama wa'annan mutane bayan da an sami mutuwar mutane dangane da wuraren kamun kifi a wannan karamar hukumar alkalin da ta yanke hukuncin wato mai shari'a maimunatu talatu abubakar ta bayyana cewa mai gabatar da kara ya ba da cikakken wato hujjoji na tabbatar da dukkanin laifin da ake tuhuma mutane goma sha ɗaya banda haka labarin ya kara da cewa an saki mutane goma sha biyar saboda rashin hujja na wato cewa suna daga cikin waɗanda suka aikata laifi a cikin wannan rikicin da aka yi wato rana 22 ga watan satumba shekara ta 2018 a fan to har ila jaridar leadership tana cewa shugaban muhammadu buhari har yanzu bai sanya hannu a kan wato takardar nan ta doka ta zaɓuɓɓuka na shekara ta 2022 ba wanda zai ba da dama wa hukumar zaben ƙasar ta shirya zaɓuɓɓuka a shekara mai zuwa har yanzu dai ba a san dalilin da ya sa shugaban bai sanya hannu a kan wannan dokar ba kwana bakwai bayan da majalisar dattawan kasar ta mika masa daftarin dokan wanda aka gabatar da soye-soye a cikinsa inda kuma aka cire dokan nan wacce ta tilastawa wato jam'iyyun siyasa gudanar da zaɓuka na cikin gida kafin wato su fitar da 'yan takara shugaba buhari dai ya ƙi sanya hannu akan dokar ne saboda wannan bangare na dokar har ila an tambayi ministan shari'a abubakar malami dangane da abin da ya sa shugaban bai sanya hannu ba ya ce har yanzu shi bai karanta wato sabon daftarin dokan da aka bashi ba don jiya ne dokar ta shiga hannunsa sai kuma jaridar premium time ta najeriya wacce take cewa har yanzu ana samun karancin man fetur a wasu manyan birane a tarayyar najeriya wanda ya hada da abuja da kuma birnin lagos saboda karancin man fetur din a gidajen mai hukumomi da abin ya shafa dai sun bayyana cewa sun sami wani sinadari da ake kira methanol wanda ya yi yawa a cikin man fetur shi yasa suka ajiye shi gefe don wato samuwan wannan sinadarin a cikin man fetur da aka shigo da shi daga kasashen waje. har ila jaridar premium time tana cewa wato jami'an hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya suna ziyara aiki a ƙasar sudan ta kudu inda ake sa ran jami'an za su gana da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta sudan ta kudu musamman dangane da wato aiwatar da yarjejeniyar nan da suka kulla a tsakaninsu to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙashin shirinmu na muleka jaridunmu na yau ayi ne lafiya da masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da abubuwan da kan faru a fagen siyasar duniya musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na ƙara yin kutse a cikin ƙasar bahrain tare da ƙoƙarin mayar da ƙasar cibiyar sojojinta na ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin da boyar alaƙa tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da haramtacce ƙasar isra'ila ta fito fili bayan wani lokaci mai tsawo na kasantuwar ta ɓoye sauye-sauye masu ban mamaki suka ci gaba da faruwa a wannan fage a lokacin mulkin donald trump ne dai amurka ta shige tsakani wajen kullar jejeniyar da ake kira ta abraham a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa a tashin farko da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila an yi ta daidai a ranar sha biyar ga watan satumba na shekara ta 2020 a ƙasar amurka inda ɓangarorin haɗaɗɗe daular larabawan bisa wakilcin muhammad bin zaid ali nahyan da kuma benjamin netanyahu na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba hannu a ƙarƙashin shiga tsakanin donald trump ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ƙasar bahrain ta bi bayan 'yar wata da daular larabawa ɗin wajen shiga a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka baiwa sunan abraham to abin da ya biyo baya shine musazirce-jirce a tsakanin jami'an gwamnatocin ɓangarorin da suka rattaba hannu a kan waccan yarjejeniya sai kuma batun buɗe ofishoshin jakadanci da musayar gudanar da wasu ayyuka a tsakaninsu. ga misali a lokacin da cutar corona take kan ganiyarta haramtaccen ƙasar isra'ila ta sanar da cewa haɗaɗɗe daular larabawa ta aike mata da taimako na kayayyakin fada da cutar idan muka koma kan ƙasar bahrain za mu ci karo da yadda shugabannin bahrain ɗin suke koɗa haramtaccen ƙasar isra'ila da ɗaukar ta a matsayin wani ɓangare mai muhimmanci na tarihin wannan yanki na yammacin asiya kamar yadda ministan harkokin wajen bahrain din khalid bin ahmad ali khalifa ya taɓa bayyanawa a shekara ta 2020 ministan harkokin wajen na bahrain khalid bin ahmad ali khalifa ya kuma bayyana cewa bahrain da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna fuskantar barazana guda ɗaya daga iran da hakan yake a matsayin ginshikin da za su gina yin aiki tare a kansa a halin yanzu wannan alaƙar tasu ta ƙara ƙarfi inda ake magana ziyarar da ministan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila benny genis ya kai zuwa bahrain a ranar larabar da ta gabata ziyara ce wacce ba a sanar da ita ba gabanin afkuwarta. kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ce wannan ne karin farko da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jaridar nan ta jerusalem post ta ambaci cewa a yayin wannan ziyarar an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaro a tsakanin binganis da ministan tsaron ƙasar bahrain kanar abdullah bin hassan al-nu'aimi da kuma babban hafsan hafsojoshin kasar ziyan bini sakar al-nu'aimi wannan yarjejeniyar da ta tsaro kamar yadda jaridar ta jerusalem post ta ambata za ta ba da damar faɗaɗa ɓangarorin alaƙoƙi da suka kunshi cinikin makamai da sauran kayan da ake amfani da su wajen leƙen asiri a gefe ɗaya wasu manazarta suna ganin cewa kasantuwar bahrain ƙasa ce da a cikinta amurka ta girke muhimman jiragen ruwanta na yaƙi a wannan yanki ziyarar ta bingenis guinness ba ta rasa alaƙa da hakan Charles Abu Nadir wanda marubuci ne ko mai sharhi a shafin tashar talbijin ɗin almayadin ya bayyana cewa a halin yanzu zai iya zama abin da ba a kaddara cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta iya mai gurbin sojojin ruwan amurka da suke cikin wannan ƙasa ta bahrain ba bisa la'akari da yadda amurkan take ƙara baiwa 'yan sahiyoniyar muhimmanci a wannan fage a shekara ta 2021 da ta gabata a ranar 15 ga watan satumba cibiyar sojan ruwan amurka da ke bahrain ta buɗe aiki a gwamnatance tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila maimakon rundunar sojan amurka take a cikin tarayyar turai wato daga wancan lokacin wannan rundunar ta sojojin ruwan amurka da take a bahrain ita ce take da alhakin yin alaƙa da aiki tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuskar sojan ruwa maimakon rundunar amurka da take a cikin nahiyar turai hakan dai ya biyo bayan wata yarjejeniya da amurka ta kulla da haramtacciyar kasar isra'ila akan bunƙasa alaƙar tsaro da yaƙi da hakan zai bai wa sojojin sahiyoniya ƙara bunƙasa alaƙa da rundunar ruwan amurka da ke cikin ƙasar bahrain wani abu da ya ƙara faruwa a wannan tsakanin shine ƙaddamar da wata runduna ta soja mai suna runduna ta 59 da amurkan ta yi a ƙarƙashin sojojin ruwan nata da suke a cikin bahrain daga cikin ayyukan wannan rundunar kamar yadda suka bayyana ƙara amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da aka fi sani da ƙirƙirarren hankali wato artificial intelligence da a wannan zamanin yake taka gagarumin rawa a fagage da dama domin ci gaba na farko za a yi amfani da wannan fasahar wajen sanin abin da ke kai da komowa a doron ruwa kamar yadda amurkan ta bayyana sai kuma wato ƙarfafa ko kuma yin garku ko taka birki ga abokan gaba don haka za a yi aiki tare da ƙawaye na cikin wannan yanki da suka kunshi dukkanin yankin tekun fasha da tekun oman da red sea da wani sashe na tekun india kamar yadda bayanin na amurka ya bayyana wani abu da yake shirin faruwa shine yin rawar daji a tsakanin sojin ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila da wannan rundunar ta amurka da ke bahrain da kuma ita kanta bahrain din a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ana tsammanin cewa ƙasashe 60 ne za su shiga cikin wannan rawar dajin da za a yi a bahrain wannan ziyarar da benignis ya kai zuwa mayama ta zo ne dai a daidai lokacin da ya tafi da wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar da suka hada da manyan kwamandoji ɓangarori daban-daban na sojan ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila da za su shiga wannan atisayen da ake shirin yi don haka masu bibiyar abin da yake kai da komowa suna tsinkayo cewa babu arashi a cikin abubuwan da suka faruwa ɗaya bayan ɗaya komai a tsare yake kuma a lissafe ba kuma zai zama abin mamaki ba haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da ƙasar bahrain ɗin zama cibiyar rundunar sojojinta na ruwa ko ta hanyar aiki da uwar gijiyarta amurka ko kuma ta samu nata matsugunnin a ƙarƙashin yarjejeniyar da za ta kulla da ƙasar ta bahrain to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyinku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio Hausa ta Iran. A suna na gwani lawan Ali Gamadan angon na Jihatu Alhaji Adamu Katsina. A ina so ku ba ku sake bani dama in tura sakon kira na ga hukumomin mu na karamar hukumar Kura da ke Kano da ma gwamnatin Kano baki ɗaya da suwa Allah suwa manzansa su duba mana hanya da ta tahi daga garin Dan Asan zuwa Tofa a wacce hanya ce da mutane mutane suke cikin tsanani a cikin ta suka zo bi a wacce hanya inda an yi ruwa ba a bi sannan kuma akwai ƙauyuka waɗanda suke fitowa asibiti wacce in mace ce ma za ta haihu eh, ana tafiya saboda haɗanan rami a haɗanan da kwarirrika za ta iya haihuwa a wannan gurin to da Allah muna so su kawo mana ɗauki zuwa ga wannan hanya su taimaka kuma hanya ce da ake samar da kayayyaki na more rayuwa kayayyakin kayan noma da lambu lambu daga kan rake zuwa kokamba zuwa su data da sauransu a muna kira da babban murya da su Allah su taimaka mana su kawo mana agaji su kawo mana dauki zuwa ga wannan hanya Salamu alaikum biyu hai Hausa Radio Tehran. Mai magana Miji Muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adai da ta sahu a nan zandar Elekta Duzi. Eh ra'ayina a yau shine game da kudirin da shugaban kasar Nijar ya dauka game da sojojin tura da ake so a girke su eh, eh operation Takoba. Eh kin amincewa da yayi wannan abun yayi daidai. In shawara ta aka bashi ma an kuma shine ma kan shawara to wannan karan da sun yi dogon tunani masu ba shawara. Eh sabanin shawarwari da suke bashi wanda ba su tantance ba to wannan karan da sun yi abun ayaba shi kuma ya kamata mutum in yi abun ayaba eh, ko ba dan jami'a ka bane in yi dai abu daidai ka faɗi ya dai daidai in yi ba daidai ba ko wane ne kawai ka ce ya yi ba daidai ba wannan karan dai sun yi abun ayaba musu wannan kudurin da ya dauka Allah sa ya dore haka nan Allah sa su bar shi ya ma talakawa aiki eh, saboda su ɗan fartin nashi su ne ɗan adawa tashi ma wani bangaren wani lokaci su ne ba su bar shi ma ya ma talaka aiki saboda suna mai takulkulo Allah sa ya ci gaba da aiki sosai sosai fiye da haka ma nagode BOH Hausa Radio Tehran mai magana Miji Muhammad wanda aka sani da suna Miji Soja mai adai da ta sahu nan zandar da magaram kohol kita dutse ya tashi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo Kano nigeria? Hakika na shigo wannan shiri ne domin mai tsokaci dangane da buɗe hanyar gamburin gala daga birnin Maiduguri zuwa iyaka kasar nigeria da gwamnatin jihar Borno ta yi. Gaskiya gwamna ya yi ƙoƙari sosai domin ba karamin jajircewa ya yi na buɗe wannan hanyar ba domin bayan Allah sukan sha wahala su yi sati guda kwana goma gashi garin ƙauye ne ba shi da hotel ballantana a samu masauki wanda bayan allah za su rinka zauna sai fa an yi sati guda kwana goma kafin a tashi amma yanzu gwamna ya yi ƙoƙarin buɗe hanya wanda dukkan rana za a rinka tafiya a je a dawo da ubangiji wannan abun abu ne mai kyau da ƙarshe muna addu'ar allah ya kare kiyaye afuwar hakan ubangiji allah ya kawo ƙarshen wannan matsalar da za ta sa nan gaba a sake rufe hanyar nan ko kuma wasu 'yan bakin ciki da suke tashin haka. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Sunana Baba Ilefe daga nan da magaran a jamhuriyar Nijar. Matakin da shugaba Bazum ya dauka na yin watsi da tayin da kasashen Turai suka yi masa na maido cibiyar dakarun su da ke yaki da ta'addanci a yankin Sahel daga kasar Mali zuwa Nijar. Wannan mataki ya yi daidai. Muna fatan shugabannin yankin Sahel za su haɗa kansu domin su gaggauta sallamar dakarun kasashen waje da suke ke zamne a yankin domin zaman su bai hana 'yan ta'adda ba su kawo hare-hare su kashe rayukan jami'an tsaro da farar hula muna fatan kuma shugabannin za su samar wa sojojin mu kayan aiki domin ganin sun kawo karshen wannan 'yan ta'adda na gode mai magana baba lefe daga nan da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga to yau ku bani izinin zan yi zo kan bu burodi da aka kara yawancin eh, musamman zan ce cikin nyamai ban san can cikin departima ba an ƙara kuɗin burodi ina kira ga minister na commerce da ya bincike ya gani duk bulanjerin da ya kara kuɗin burodi a san matakin da aka ɗauka mishi haka aka ce za a yi onga gashi an ƙara kuɗin burodi ba a yi magana ba kenan gobe ma an kara kuɗin wani abu kaya duk komi ya kara kuɗi a san mutan Nijar kenan yanzu an ma ƙara kuɗin burodi kenan abun gaba ma wucewa zai kenan muna kira ga minista na commerce ya yi bincike ya gani yadda aka kara kudin burodi sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum sashen hausa na boh haka mai magana da daga jamhuriyar nijar na yau zai tafi dangane da taron da shugabannin kasashen afirka suka gudanar dangane da matsalolin da suke fuskanta na juye-juyen mulki gaskiya idan ba su rabu da mugu siyasa da suke yi a kasashen su ba ba za su rabu da wannan ta da ake tsakanin farar hula da sojoji ba saboda gaskiya shugabanninmu na afirka ba sa yin mu'amala da talakawansu daidai da yadda demokuraɗiyya ta shimfiɗa sukan yi abun ne da sauran su da biyan bukatun iyayen gidajensu fatan mu yi Allah ya sa su fahimci juna tsakaninsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar biyu ya hausa to zan yi dan tsokaci game da wannan yan ta'adda masu da kayan baya bakin iyaka da Nijar Mali Najeriya Burkina to dan Allah dan annabi kira muke ga babban murya manyan nan su samu su yi ƙoƙarin a su ma su ba da daman a tattauna da su gaba ɗaya a zamna uwa ɗaya uba ɗaya a zamna wannan kashe-kashe a daina yin shi don Allah don annabi a samu a zamna a yi magana ta fa'inta su su aje wannan makamai nasu da suke kashe-kashe da garkuwa da wani waye da suke don Allah don annabi su duba Allah san cewa musulunci fa ɗaya ne a duniyan nan saboda dukkanmu tsintsiya maɗaurin kiɗe ce kuma ina yi muku ta'aziyya ga wannan babban ɗan jarida na arp allah ubangiji ya ji kanshi allah gama rai da gafara naku na agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum VOA muryar musulunci. A yau ni dangance ga ra'ayi na bangaren shugabanninmu na Afirka to dangance ga shugaban mu na nan Nijar Bazum Muhammad wannan ta yi da faransa ta bashi kiya to wannan muna goyon baya shi ɗari bisa ɗari muna goyon baya shi ɗari bisa ɗari Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa mashi gwiwa. Ni ne iso gurgu daga nan tudun aguwa jamhuriyar Nijar. To Marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamana lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro mu da haka kuma mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin danne ne saba zuwa muku daga nan radion BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zan kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na ƙasar Nijar Muhammad Saleh Zare da ke birnin Yamai. inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin risalatul hukuk na imam zunin labidi na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da shirin yau malam zai tashi ne kan cewa matukar za a yi haɗaka a fannin kasuwanci tilas kowa ya san kasan kowa in Allah shiga wata malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana al-Mustafa Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahna lahu fida. yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jin da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna magana a kan cewa wajibi ne wanda kuka haɗa harkar kasuwanci da shiya kai ka san iya nasa kaso a cikin dukiyar shi ma ya zama ya san iyakan naka wannan wajibi ne mu'amalar cewa mu yi ta yi mu yi ta kasuwanci mu tafi haka nan ai mu yan uwan juna ne ba mu'amalar addini ba ce musulunci bai yarda da ita don haka dole ne a mai da hankali kowa da ƙani ne uwa ɗai uba ɗai kuka haɗa harkar kasuwanci kuke kasuwancin ku tare da juna wajibin ku ne ku fita fili ku bayyana ko da a rubuce ne ku a samu shaida cewa dukiyar nan da muke tafiyar da ita wane ne yake da kaso kaza a cikinta wane kuma yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza wannan dole ne wajibi ne a ɗabbaka wannan saboda ko ta Allah ta kasance ɗaya daga cikinku ya bar duniya an san yadda za a kasafta abin da yake hannunku amma idan kuka rufe ido kuka ce haka za ku yi ta yin ta a rufe kamar yadda mafi yawan mutane suke tafiyarwa to akwai haɗari yau idan ɗayan ya faɗi ya za a yi da dukiyar ya za a fidda haƙƙinsa shi koko idan wanda ake ganin shine mai dukiyar ɗin shi tushen dukiyar nashi ne idan shi ne ya kwanta ya faɗi ya zan babu shi to magadansa ganin suke duk dukiyar nan fa tashi ce tasu ce ku yan uwansa da kuke tare da shi ba ku da komai amma da a ce tun yana raye kun haddade kun iyakance cewa kaso kaza na wannan dukiya na wane ne kaso kaza kuma na wane ne to duk abun da zai zo ya faru ana iya kasabta shi haka babu wata matsala don haka mu kiyaye haƙƙin mu'amala da dukiya maulana ali zain labidina salam ya kawo mana nuktoti kamar haka ya ce haƙƙin wanda kuke tafiyar da sha'anin dukiya tare da kai da shi kaka yaudare shi kaka yaudare shi a abin da ka sayar da kayan kada ya zama allah ya kawo kasuwa mai riba ka yi cinikin jika ɗari kawai sai ka ce a kai cinikin jika tamanin kai kada ya zama an samu riba mai tsoka sai ka bayyana wani ɗan abun da zai fitar da riba yal kaɗan kar ka yi wannan in kai wannan ka yi zalunci na biyu Allah ya gushe mal iza ba alai kada ya zama kada ya zama ka sai da wani abu daga cikin jarinku ka je ka sayo wani abu to kada ka yi a wajen wanda ka sayo abin da ka sayo ka saro don a yi sa cikin shago a ci riba ka faɗi farashin da ba da shi ka sayo shi ba kada ka yi wannan koko kada ka haɗa abin da ka sayo mai kyau da wanda ba yi da kyau ka ce to ka sayo su alhali wannan daga cikin aljihun ka fiddo shi kada ka yi haka in ka yi haka to ka yi zalunci abin nufi da kada ka yaudari dan uwa kar ka masa algushu kai masa ƙarya kar ka masa algushu ka haɗa masa abin da shi ne da wanda ba shi ne ba kada ka yi wannan idan ba ka yi wannan to fa lahira Allah ba zai barka ba ka yi zalunci kuma sai ka biya shi gobe tashin kiyama. masu rano kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH hausa da ke nan binin tehran na kasan iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun nukta ta uku kan hakkin wanda aka hada haɗaka da shi da fatan iyalai suna amfana. Nukta na uku ya ce Allah ya kadhibahu hufi ma yudda'i. Duk abun da ka ce kayi a cikin sha'anin wannan dukiyar da kake kuke tafiyar da shi to ya zama gaskiya ka gaya masa ba ƙarya ba. Karka ce ka so kayan nan miliyan biyu da la'alla da jika ɗari bakwai. alhali kai ko miliyan biyu da jika ɗari biyar ka siyo su abu nuyi bai halatta ka ƙara kaɗan ko mai yawa bai halatta a gare ka kada ka masa ƙarya kada ya zama an ɗauko kayan nan jika ɗari kai ko ka ce a'a jika ɗari da ishirin ko jika ɗari da hamsin aka ɗauko shi kada ya zama masu sabke kaya a wurin bayanin abin da ka ba su ka ƙara wani abu ko da kwabo ne bai halatta a gare ka ka kiyaye wannan kar kai haka nukta na hudu Allah ya fulahu fi shay'in min shu'unil mubi kada wani ya zo sayan wani abu ku koma gefe kuna muku-muku wai kai ai ka ne a'a ya zama abokin ka ya san komai a wajen sayar da kayan kada ka yi sama da faɗi kada ka yi ribda ciki akan wani abu ka ɓoye masa wani al'amari na sha'anin dukiyar da kuka haɗa wajen sayar da ita ka ɓoye masa wani abu bai san da shi ba kada kai wannan mu'amalan da take tsakanin ka da kai da wanda kuka haɗa jari tare kuna kasuwanci ya zama kuna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci kakkayar da ka yaudare shi kakkayar da ka yaudare shi sannan kuma duk kan nukta ta ƙarshe ta shida duk wani lamarin da ka wakilta shi ya je ya yi ya zama ka wakilta shi ne a kan gaskiya da yarda da amincewa kai ma abun da ka ɗauka ko aka wakilta ka za ka yi to shi ma ya zama kai iya ƙoƙarinka ka ga cewa ka yi shi tsakani da Allah in shi za ka wakiltar to ka wakiltar da shi da ikhlasi da tsarkin zuciya ba ka wakiltar da shi ta hanyar da zai takura ba ka tura shi ka wakilta shi ya je ya tsawo muku kaya amma sai zama ka takura masa ta hanyar da a wannan tafiya zai sha wahala in kar kai wannan ka yi iya ƙoƙari a wajen ganin cewa ka masa insafi yanda kai ba ka so a takura maka to shi ma kar ya takura idan ko ya zama kai idan za ka yi tafiya za ka walwala amma shi idan ya shi ne zai yi tafiya za ka nemi hanyar da za ku takura masa Kinan kai ka samu shi ba zai samu ba kai ka amfana shi ya samu takura ya samu asara wannan wani nau'i ne na cin dukiya ta hanyar riba wanda kuma Allah baya son haka Allah ya haramta haka don haka ko ta wani hali ya zamo mu'amalar ku kuna yin ta ne akan adalci da gaskiya ko ta wani hali ya zama kuna tafiyar da mu'amalar ku ta dukiya a kan yarda da juna da amince ma juna kuma da gaskiya da amana cin amanar wanda kuke mu'amala da shiya don kai ka ƙaru to babu ƙaruwa a cikin riba ce wala haula wala quwwata illa billah fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa masu mu'amala ta dukiya wanda suka haɗa dukiya tsakaninsu da juna to zam suna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci sai Allah ya samu wannan dukiya albarka wala Allah ma wani ya zo shi ma ya amfana a ƙarƙashin ku amma in aka sa yaudara kuma to akwai asara duniya da lahira wala haula wala quwwata illa billah wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammadu wa ali baiti at to gaci yau ma mana ya fara sakin jiki da bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin namu iyakantacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malamin muhammad salah lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya kawara karfin jiki ni kuma awar kunya da shi na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan taron ƙungiyar tarayyar Afirka da aka yi karo na 35 a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. da muhimman kalubalen da suka kasance a gaban wannan taron daga cikinsu da akwai kokarin da haramtacciyar kasar isra'ila ta so yi na ganin cewa an ba ta kujera ta dindindin a cikin wannan ƙungiya da kuma martanin da nahiyar ta mayar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai aka buɗe taron ƙungiyar tarayyar afirka wanda shine karo na talatin da biyar a birnin addis ababa na ƙasar habasha dama dai na ne babban shirkwatar kungiyar ta tarayyar afirka shi dai wannan taron ya zo na daidai lokacin da nahiyar take fuskantar wasu kalubale masu yawa a gabanta daga cikinsu da akwai juyin mulkin da aka rika yi a cikin wasu ƙasashe kamar burkina faso chadi gini da sudan sai wani juyin mulkin da aka yi ƙoƙarin yi wanda bai kai ga samun nasara ba a ƙasar gini bisan wani ƙalubalen da mahalarta taron suka fuskanta shine halin da ita kanta ƙasar mai masaukin baƙi wato habasha ta kasance a ciki baya rikice-rikice ta fuskanta na tawaye a wasu yankuna. batun cutar corona da allurar rigakafinta shi ma wani kalubale ne mai girma domin a halin yanzu nau'in ƙarshe na corona da aka fi sani da omicron ya kunno kai ne daga ƙasar afirka ta kudu sannan kuma nahiyar ta afirka tana fuskantar ƙarancin wato masu zuwa a yi musu allurar rigakafi idan a kwatanta da sauran nahiyoyi na duniya to an gabatar da jawabai dai mabambanta a wajen wannan biki da kuma tattauna ajanda-ajanda da dama idan muka kalli jawabin buɗe taro firaministan ƙasar habasha ya yi magana ne akan rawar da ya kamata a ce nahiyar ta afirka tana takawa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa wato zama ya fi wanda take yi yanzu abi ahmad ya buƙaci ganin an bai wa nahiyar ta afirka kujerun dundundun har guda biyu da za ta zauna a kansu ta zaman dirshan sannan kuma a bata wasu kujerun aƙalla biyar a cikin wannan kwamiti na tsaro shekaru kusan saba'in daga kafa majalisar ɗinkin duniya in ji abi ahmad har yanzu ba a baiwa nahiyar ta afirka damar da ta dace da ita ba domin ta nuna ta ta gwanintar abi ahmad ya kuma ce da akwai buƙatar a baiwa nahiyar ta afirka kujeru biyu a kwamitin tsaro da kuma su biyar waɗanda ba mu ba shi kuwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya gabatar da nashi jawabin ta bidiyo daga nesa cewa a halin da ake ciki yanzu fagen aiki tare a tsakanin kungiyar tarayyar afirka da kuma matar ɗinkin duniya yana ƙara faɗaɗa fiye da kowane lokaci a baya ya kuma ƙara cewa zaluncin da ake wa afirka yana da zurfi a cikin tsarin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma al'ummar nahiyar ta afirka ne suke ɗanɗana kudarsu akan haka wani sashe na jawabin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya taɓo muhimman matsaloli da nahiyar take fama da su ne da suka ƙunshi, rashin adalci ƙaruwar faɗace-faɗace da dambaruwar siyasa da kuma bayan tattalin arziki da rikicin ƙabilanci hakanan kuma take haƙƙin ɗan adam da musgunawa mace da ta'addanci shi kuwa shugaban kungiyar tare afirka wato musa faƙi ya fara ne da yin tir da kifar da gwamnatocin faran hula da aka rika yi a cikin wasu ƙasashe na nahiyar kamar juyin mulkin da ya faru a burkina faso da mali ya kuma yi magana a kan cutar corona wacce zama annoba sannan kuma da ta'addanci ya ce a halin yanzu waɗannan abubuwa guda biyu corona da ta'addanci su ne ƙalubale mafi girma da nahiyar ta afirka take fuskanta kuma ya yi watsi da duk wani yunkuri na tsoma baki da ƙasashen waje za su yi a cikin harkokin wannan nahiyar har ila yau faƙi ya yi watsi da batun da ake yi na samarwa da wato nahiyar kuɗi daga waje domin ci gabanta yana mai jaddada muhimmancin samun kuɗaɗe daga cikin nahiyar ne ba daga wajenta ba hakanan kuma ya buƙaci ganin dukkanin nahiyar tana yin magana da sauti guda wajen fuskantar kalubalen da yake a gabanta. To wani kalubale a gaban wannan taro wanda tun kafin shi aka magance shi shine batun baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kujera a cikinta wannan dai ya ba shi da karo na farko ba da haramtacce ƙasar ta yahudawa take son a bata kujera ta dindindin a cikin ƙungiyar tarayyar afirka a shekara ta 2013 da ta 2015 da ta 2016 Haramtacce ƙasar ta yahudawa ta nemi zama a kan wannan kujera sai dai an ƙi amince mata to amma a ranar 22 ga watan yuli na shekara ta 2021 shugaban tarayyar ta afirka musa faƙi ya lasa wa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila zuma a baki akan cewa za ta iya samun wannan kujera sai dai tun ba a je ko'ina ba ƙasa algeria ta mayar masa da martani da cewa abin da ya yi rashin sanin ya kamata ne. kuma wasu ƙasashe 25 ma sun buƙaci da a janye wannan batu ma daga cikin ajandar da za a tattauna a yayin wannan taro karo na 35 saboda yadda fake ɗin ya ga yawan ƙasashen da ba su aminta da baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kujera a cikin ƙungiyar ta tare afirka ba ya janye batun daga kan teburin abubuwan da za a tattauna a kansu. to kasashen da suka ki amincewa dai da amayi magana cewa haramtacciyar kasar ta huda za ta iya samun kujera a cikin tarayyar afirka sun kunshi afirka ta kudu tunisia eritrea senegal tanzania niger nigeria sai kuma tsibirin komoro daga nan kuma sai kasar gabon zimbabwe liberia mali da kuma yankin seychelles wannan ya sa tun kafin a zo taron musa faƙi ya dakatar da tattaunawa a kansa sai da hakan baya nufin cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa za ta haƙura daga sanyin kutse a cikin nahiyar afirka to tambaya a nan ita ce ko me yasa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ɗin take son take son kutse cikin wannan ƙungiya da kuma ganin cewa ta samu kujera inda take ta nacewa sai hakan ta tabbata to wannan shine abin da za mu dubi a kan shi a mako na gaba idan allah ya kai mu to masu wurare za mu dasa aya a nan sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng slash radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu